Miami dai kamar yadda ku yi labari jiya da magana yau da safiya ne zuwa ƙarfe tara matasa ko kuma mutane kowa sai gangamu a babban masallacin birnin Yamai din inda ya kamata a yi wani taron gangamin wa'azi. To amma tun a jiya cikin dare gwamnati wannan ya hana shi a ɗauki matakai. Amma duk da wannan mutane sun hankali suka zo ma kawai sai abubuwa suka rincaɗe sai zanga-zanga ta ƙwaila. an ta yi da yawa saman hanyoyi kuma an halma coci-coci da dama wanda ke nan cikin birnin yamai kuma da gidan siyasa na wannan farti na tare tarayya wato mai mulki shi ma mutane jiya sun kwalma su da kuma abubuwa da yawa na gwamnati da an kakkalla sama hanya abin bakin gani. Eh, wato gwamnati ta ba da dalilan hana gudanar da wannan taron? gwamnati ta ba da dalilai tun da ganin cewa a jiya a birnin da magana wanda shine babban birni na biyu a nan jamhuriyar Nijar an zanga-zanga wadda kuma aka samu sakamako wanda ba da keki to minista cikin gida sai hoto ya bayani ya ce gangance da wannan abin da ya kwana a da magaran dan ka a samu irin wannan a nan aka ce an dakatar da ita to wannan dakatarwar ma shi ne ka alhari da mutane kawai duk da yake an hana ta da mutane suka hoto suka yi aikata abin da suka aikata yau E wato kawo yanzu akwai wata sanarwa daga hukuma ko kuma wani mataki aka ɗauka na shawo kan lamarin? Yauwa duka a cikin ƙoƙarin hana zanga-zangar tun jiya malamai da suka kiri ta wannan zanga wato shi wannan gangami na wa'azi an tsaida su an karka masu amma kuma tun jiya da aka sako su. Yanzu zance da nake miki tun da sahi a hwajar Prime Minister an tattaro duka malamai duka shugabannin kungiyoyin addinin musulunci na nan Nijar sun tattaru a fadar Prime minista an yi jawabi kuma a yanzu ma zancen da ake ana ta wallafa shi wannan sakon a wato babban gidan talabijin na kasa malamai kowanne suna suna bayani ana nuna cewa shugaban kasa lalle ya yarda ya yi laifi kuma ana neman gafara tunda shi addinin musulunci addini ne ake gafarta duka kowa a sa sanyi cikin abubuwa don abubuwa su ci gaba da tafiya. To kawo yanzu gwamnati ta yi wani jawabi dangane da wannan lamari? Eh, eh, yanzu da da ke fitowa ko da ke babu wata kawa ta gwamnati ta kamar amma ana zancen an samu kamar asarar rayuka ta wajen zuwa mutum uku da waɗannan abubuwa jiya masu dama. A nan birnin Yame ko kuma wanda aka iya faru jiya? Eh, a duka wannan zancen da kira gidan zancen yane ne shi na jiya ayi shi ma kuma da ne wanda duka zancen da ke nake yanzu abin da aka yi ne nan yane suna ni na ma je na gani da abubuwan da aka yi wasu bakin gwalgwado na je na gani wasu gabana ne aka yi su wani kwamfari da wani kwanan eh, toci A wato banda limamai da hukuma ta kama jami'an tsaro sun iya kama waɗansu da suka kai waɗannan hare-hare? To a zuwa yanzu dai gaskiya ba ya ce miki an kama mutane tun da waɗanda ma haka dan ɗin dan je a sa ruwan sanyi ina ji gwamnati ya ba da umarni a sako su lokacin da ake dan sasanta wannan da su malamai amma ke san baya ba da kaɗan sani bai yanzu ko cikin dare a ce sun samu bayanai ko wanda suke ganin su ne ke da alhakin shirya abin amma da zuwa yanzu babu kowa. To ya za ka? Yanzu da an doki matakan tsaro yanzu matakan tsaron da gwamnati ya ɗauka kamar coci-coci da kuma wasu wurare muhimmai an zo an jirge dakaru jama'an tsaro da dama don ka abin ya kara kulla tunda har zuwa yanzu akwai ɗaɗɗaɗɗin a kai mu wasu wurare hari a yanzu zancen da nake miki zan dai a unguwar da nake haro banda coci coci wanda aka kona ni dai na guda biyu wanda duka an samu su wuta kuma wato a ta bangare buri mai da an samu su suna haka biya wuta amma babban coci inda ke da kwai eh, shi wato rabarar shi yanzu an jirgin jami'an tsaro mutane ba su hana a kai masa hari ta wannan ta wannan ta sha ta kubuta aha to yanzu haka hukuma ta kafa dokar ta ɓaci hana zirga-zirga ko kuma wace doka ce aka sa da zai hana matasa ci gaba da uh, wannan ta'asa to a zuwa yanzu ba a sa wata dokar ta ɓaci ba amma dai kamar yadda muke bayani yanzu ana nan je ana ta wallafa wannan kira na malamai na kwantar da da hankali na a yi hakuri na komi ya wannan yanzu dai kura ta hawa lahawa amma ba da shi wani takamaimai wani sai dai ko zuwa dare ba sani ba amma a yanzu dai ba wata doka da aka doka. amma kuma lamarin ya fara lafawa. eh sosai lamarin ya fara lafawa yanzu kowa na tafiya hanyoyin da aka kokona eh, gendarmu da polisai jaman tsaro sun ɗan janye ana ta wato tafiya. inda abin ya kamari kamar cikin eh, eh, wannan ungoyi wanda ke haka jihar gari ne